a ƙoƙarin da ake yi na fatattakar cutar covid-19 a babban birnin tarayyar najeriya abuja babban ministan birnin tarayya malam muhammad musa bello ya kaddamar da katafaren ginin hawa hudu da ke dauke da gadajen marasa lafiya sama da ɗari biyar da kuma na'urorin kula da lafiya na zamani wanda attajirai da kamfanoni masu zaman kansu suka ba da tallafi ƙarƙashin kwamitin ma'aikatar birnin tarayya ba da shawari kan yaƙi da cutar covid-19 da dr aliyu ba umar ke jagoranta Babban ministan ya ce duk da samun ƙari da ake na masu ɗaukar wannan cuta akwai waɗanda har yanzu ba su bin doka kuma ba su gamsu cewar akwai wannan cuta ba. Abuja na da mutane da yawa. Gari ne babban gari mai jama'a da yawa. Kuma dai ana da hali wani lokaci na ɗan Najeriya na kin bin doka. Kuma su har yanzu sun ɗauka cewa wannan al'amarin kamar hira ce zance ne sun ɗauka cewa wannan cutar ba gaskiya amma ina ganin hakki ne akan ku masu yaɗa labarai su gaya ma jama'a cewa su fahimci cewa wannan cuta gaskiya tana da illa. Zuwa yanzu dai an gwada mutane sama da dubu uku a Abuja kuma hukumar birnin tarayya na kokari wajen ganin cutar bata bazu a karkara ko kananan hukumomi ba a cewar Dr. Aliyu Modubo Umar da ke zama shugaban wannan kwamiti. To a cikin dubu uku nan ne kaga cikin ƙauyukan mu na aka soma don dama abin da ake tsoro shi ne shi wannan cuta ya bar birni ya shiga karkara ko ya shiga ƙauye ko ya shiga lungu ko ya shiga sako to in aka samu haka an samu matsala domin mutane da suke wayannan wurare kafin su ankara wani gida za ka same shi da mutum fiye da goma to sai ka samu ma an yada mutane cutar tunda shi wannan cuta abun mamaki a gare shi shine kana da shi ma baka san kana da shi ba. Irin rawar da ƙungiyoyi da ma'aikatu da attajirai suka taka abin a yaba ne kuma abin farin ciki ne idan al'umma musamman marasa karfi suka ci moriyar wannan tallafi a cewar Muhammad Kori wakilin gidauniyar bankin jahis da su ma suka ba da tallafi na kayayyakin abinci. mu burin mu shine wannan kaya da muka bayar ya kamata ya isa kowa da ya kamata wanda suke in need of it ya kamata a ce kowa da ya samu saboda gaskiya complain din ya zo yi yawa in mutanen nan ba su samu ba ga ba a yi adalci ba sai mu dai we pray abinda muka bayar a kai wurin mutanen nan da kamata a ba su. Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu, karamar ministan tarayya wace kuma take jagorantar kwamitin da ke sa ido wajen rarraba kayayyakin tallafi na abinci, ta bayyana cewa akwai kwamitin da aka ware don tantance waɗanda suka ba da tallafi da kuma waɗanda suka cancanci su karbi tallafin. Akwai ƙungiyoyi daban-daban da suka kawo tallafi, to tallafin nan tare da code of conduct har yau da dg na fema da kuma sauran kwamiti din na civil servant su za su je su tarbi wannan na ansa sai a ba su sai a nemi su to duk inda aka yi ajiyar kowa da rekod da rajista ana rubutawa idan aka gama za a zo a karanci waɗannan mutane a bayan can godiyar da za musu a tantance abin da suka bayar a wanda aka riga aka bayar ne inda ya bi Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, nigeria.